Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ganin yadda cutar zazzabin lasa ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan Najeriya, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutum da da arba'in biyu a faɗin ƙasar, duk da cewa hukumomin lafiya a ƙasar na ta ƙoƙarin yaƙi da cutar don kawo ƙarshenta. Hakan ya sa hukumomin lafiya a ƙasar Nijar da ke makwabtaka da da Najeriya suke ɗaukar matakan kariya don kare bullar cutar a ƙasar. Abokin aiki na Hamid Ali ya zanta da ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar a ɓangaren kiwon lafiya Hamisu Hammal Lawali don jin irin matakan da ake ɗauka na rigakafin hana aukuwar cutar ta lasa a ƙasar Nijar. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Abin da ya sa gwamnati ta ɗauki wani matakin na ta sanar da mutane don saboda a ɗauki matakai ne na rigakafi saboda akwai wani karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kamar na zaman in dan gemun dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa na karuwa kenan mu bata zo ga gare mu amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo ba a fatan wata kuma koda ta kasance haka din kuma eh, abin da ya zo da sauki kamar matakan da mi suka kumsa matakan rigakahi a takaice saboda shi wannan ciwo ne kamar yadda muka ce muku Eh, yana iya ana iya kama tsakanin mutum zuwa eh, mutum kuma ana iya kama tsakanin kazamtar dabba da ta sa wannan take da wannan ciwon zuwa mutum kenan can inda ke da masassara wannan gahiya ko in ce bera su ne nau'in su wannan dabobin su ne suke dauke da wannan ciwon in suka je suka yi hutsari cikin abinci ko kayayyakin da ake aiki da shi in dan adam ya dauka ya sarrafa shi ya aiki da shi ba tare ya dauki matakan tsafta ba sai ya kamu da wannan ciwon e eh, mataki babba shine tsafta kasan abin da uwar lahiya tsafta uwar ciwo kuma kazamta kenan babban kai eh, tsafta ne a tsaftace hannu yayin da za a ci abinci ko yayin da aka aka taba wasu kayayyaki wanda ake kyautata zaton wannan gahiya ta, ta taba su jami'ai na kiwon lahiya su ma su ɗauki mataki daga kama wannan yi wannan mara lahiya aiki zuwa yi wannan mara lahiya aiki ya zamanto ana sa wannan safa ta hannu da ake zance kenan aiki da safa ta hannu da wannan aiki da mask da aka ake karewa duk da shi wannan ciwon yana ana daukan shi ne ta hanyar in an taba shi an kai hannu baki ko an kai hannu hanci za ana za a dauki wannan wannan ciwon ganin cewa tarayyar najeriya da niger kamar yan jumma ne da yan jumma ta bangaren da ya shafi cuɗayuwa da al'ada shin hukumomin kiwon lafiya kun ɗauki irin wannan matakan na cuɗayuwa tsakanin wajen ƙasa da wannan ƙasa to shi eh, bisa kan wannan cuɗayar akwai wani kundi da ake cewa rsc a turance kamar girgam ne kuma abin da ya shahi alloba ciwo wanda take sa alloba kuma da kamar bulaguro ko kuma ƙetarawa daga wannan ƙasa zuwa wannan kasa ko kuma a cikin a cikin ma yadda take wannan shi kundin wannan shi ne ya yanke an jiyar da matakai wanda ya kamata a ɗauka eh, wannan kundin shi ne ake aiki da shi shi ne a bakin iyaka ana aiki da shi kenan mutanen da za su shigo ya kamata a tantance ya ne lahiyarsu take kuma da wanda za su huta ya ne lahiyarsu za ta shiga tsakanin iyaka da iyaka kamar yadda mu a nan cikin ƙasa ake ɗaukan mataki ake bincike na kwakwab in ana kyauta ciwon abu ya zo yana nan to mu muna cewa wani abu da ake cewa a farkar turanci surveillance active ana bincike na kwakwab ana bi Eh, eh, gari gari unguwa unguwa ana ana larwai a gani wanda yake dauke da wannan ciwon to shi kuma wannan kenan kamar wannan na da na maka wannan na zancen kasa da kasa shi kuma ana ana yin aiki ne a bakin iyaka kenan wanda za su shiga kasa a tantance da su wanda za su huta su ma a tantance dan inda za su je kasu kai ta kuma su kuma wanda za su eh, wanda suka huto kasu je inda ake da wannan ciwo ake da wannan ciwon ya al'umma ya kamata su roƙi wannan matakan ya al'umma ya kamata su yi su ɗauki mataki akan wani abun matakin wannan da ya kamata su ɗauka kenan inda ke da ciwon mutun da bai zo ba babu ciwon matakan da ya kamata a ɗauka su ne wanda na maka bayani eh, su yi aiki da duk galgadin da likitoci suka ba su na jika da rigakafin wannan ciwon na masassarar lasa kenan babban abun tsafta ne kuma in ya zamanto inda ke da ciwon ne kal a yi mu'amala da wannan gahiya da nake ce maka ko bera saboda wani lokaci ka san akwai kasashe wanda sosai ko mu nan ma ana cin gahiya amma dai wancan kasashe na gusum sun himu sun himu amfani da wannan nama to yawanci amfani da naman da naman dabobin nan da suka kamu da wannan ciwon kenan a kiyaye shi kuma a ɗauki matakan tsafta in abun ya faru a zo likita da wuri saboda duk ciwo in aka zo likita da wuri eh, likitoci sun yi sauƙin samun damar ciwo kan shi in kuma aka bata lokaci to shi ne kahin awar a samu waraka za a dade kuma in ta zo da wannan sai ka ga an rasa rayuwa ma a bangaren asibitoci an ɗauki matakai asibitoci na Nijar an ɗauki wasu matakai haka eh, sosai an ɗauki matakai kuma kamar yadda na gaya maka matakin wanne ne wannan dai na na rigakafin wannan su ne saboda wannan wasiƙa dalilin wannan aika wannan wasiƙa ma da aka yi ko ina da ko ina balle ma yanzu da ya zama to wannan harka ta rezo sosio kenan babu inda wannan labari wannan takarda babu inda bata je ba kuma da ya mutane suna da suna dauke da akai wannan abun ga inda yake kuma ga yanda yake ga alamun yanda yake kenan ko da ya zo an san matakan da za a dauka ko ina ko ina an dauki mataki gidan likita kamar wani alamu ne idan mutum ya gani za yin sauri ya je likita ko gudun kar ko kuma wani alamu ne idan mutum ya gani zai iya zuwa likita ita wannan masassara kamar yadda na ce maka eh, masassara ta lasa ita alamominta eh, na harko dai wannan masassara wadda za ta zo ta shigi mutum kuma ta ringa karhi ta ringa eh, wanga ci gaba bayan wannan masassarar zai zama wanto mutum yana yana jin kasala yana jin tamnal kashi kuma in ta kai ta kawo har zai kawo ji ma zai ɓaci kamar ji haka ta fannin kunya za ka ji mutum ya wannan kuma mutum zai galabaita kamar zaman misalin masassara wannan ta ta damana kuma hallo in ta kai ta kawo mutum zai ringa zai ringa tsagon jini daga daga wannan eh, menene yake da suna ido saboda akwai ciwon ido da yake faruwa in mutum yana in ciwon ya yi kamari zai kai ci ido mutum ya yi jawur ya yi ya samu abin gato daga wannan gurin ma jini yana iya bulla hanci eh, duk eh, ƙohohi wanda suke na dan adam inda wanga yana iya samun wani amma sai in ta kai ta ɓaci take kai ga haka nan to kuma sai kamar da na gaya maka galabaita wanda duk alamun kusan guda da na masassara wannan wadda muke yi da kullum bambanci su ji ne wannan wanda na gaya maka Najeriya ta yi kamari ne shi sa aka ɗauki wannan matakin. Duk da ban da wani kaso ko kuma yawan mutanen da suka kamu a Najeriya a yanzu a hannuna amma dai ita ta ita ko da mutum guda ne ya kamu za a ɗauka kamar eh, yanayin taɓaci take. Eh, kenan kamar zaman in aka ce yanzu in ka ɗauki misali kwalara in mutum ɗaya ya samu da ya kamu da ciwon kwalara kenan kawai ta ɓaci ne kamar zaman alloba ta ke ci to ita ma wannan masasarar tana daga cikin nau'in masasarar wadda take sa eh, tsagon jini wanda jinin mutum ma yana iya kariya kenan kaga kenan ciwo ne wanda yake eh, matsananci wanda in ya mutum ɗaya kamu kamar duka al'umma ne ta kamu kuma ciwo ne mai yaduwa akwai ciwon wanda matsananci ne amma kuma tsakanin kamar yanzu da ni da kai bana goga maka shi amma ita masassarar lasa ina kamu da ita ina iya goga maka kana iya goga wani kenan nan take take iya yaduwa cikin jama'a kenan shine dalilin da yasa ake a irin wannan ciwo in sun faru ake ɗauka mataki nan da nan a sanar da mutane eh, su kwanda shirin ko takwana ya za a iya shawo kan wannan masasara shawo kan wannan masasara abu na farko dai yanzu su can inda ake yin ta matakan da ake ɗauka musamman duk wanda ya kamu da ciwon wannan ai sauri a a mishi magani nan take kuma a killace wanda suka kamu saboda kamar yadda na ce muka ciwo ne wanda yake mai yaduwa kuma a ci gaba da faɗakarwa da mutane saboda babban mataki na kawar da ciwo babu kaman eh, faɗakarwa saboda in an faɗakar da kai ka san abin da yake ka san wannan ciwon yadda yake kamuwa kenan kai da kanka zaka ɗauki mataki kafin ma ciwon wannan ya kama ka Tun da har yanzu ita wannan rishin lahiyar ta masassarar lasa ba a samu ba wani takamamme a hukumance eh, allura wadda za a ce in an yi wa mutum zai samu rigakahinta kenan rigakahin wannan eh, matakan tsabta ne da ya kamata a ɗauka in an kamu kuma a zo da wuri kuma a kiyaye likitoci su kiyaye duk akwai sadabarun da ya kamata su likitoci su na ciwon nan kai ya yadu Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. A ka duniya ana ta wani